Sani da zuwa. Bilkisu, sau nawa zan gaya miki wannan wasan da kike ba shi da fa'ida, ban ga amfaninsa ba, kuma na ce da ke ba na so, ba na so, ba na so, me yasa kike min haka? Kai haƙuri don Allah. Na yi ƙoƙari in daina amma na kasa, amma don Allah kai haƙuri. Son ka ne yake hana ni Kewar Kewarka ce take damuna, shi yasa ba na iya jurewa. amma kai haƙuri. na ce dai bana so ba zan sake babba ba zan sake maka abin da zai so sa maka rayuwa daga nan har zuwa ranar da zan bar duniya ba na so ki neman irin wannan farcin ki daina ina neman natsuwa a tattare da ni gaba ɗaya ina rasa ta matuƙar ina jin wannan sautin yana fita daga bakin ki dole ne mu dinga tunawa da haka Diya, saboda duniyar nan ba tamu ba ce, ta aro Lahira ce matabbata a gare mu. Duk lokacin da wa'adi ya yi, babu makawa sai an tafi ko an shirya ko ba a shirya ba. Ina so ni da in sake jaddada miki. Ina sauraron ka kuma ina mai farin cikin karɓar kowace kalma daga gare ka. Kuma a kowane lokaci na cikin rayuwata. Ina son ki, ba na fatan rabuwa da ke a kowane lokaci. Kai haƙuri. Me yasa kike bani haƙuri? Saboda ita kalma ta haƙuri, kalma ce mai daɗi da daɗin ambato. Duk lokacin da aka ce kai haƙuri, ba ana nufin an maka wani abu bane na ɓacin rai. A'a, kalmar haƙuri tana tattare da abubuwa ne da yawa. Ni dai na ce kai haƙuri, saboda wata rana za ka ga ribar haka a rayuwarka. Dan Allah ki daina tayar min da hankali. Kin ga ko a ofis kin hana ni aiki, saboda tunanin irin waɗannan abubuwan da suke faruwa. Ba zan sake ɗaga maka hankali ba daga yanzu har zuwa ranar da zan bar duniya. Bilkisu hankali na yana ƙara tashi. Ko me kike nufi da waɗannan kalmomin naki ne? Tabbas za mu mutu. Ko mun ki ko mun so. Kar ka damu. Ni dai abin da nake so, kai min addu'a ko da bayan mutuwa ta. Haba diya, kai fa mai ilimi ne, kar ka bari shaidan ya yi galaba a kanka. Kai mutum ne mai hankali da nutsuwa da sanin ya kamata. Dukkanin mu ba a hannun mu take ba, balantana mu yadda muke so da ita. Ba mu da iko da mu sannan ba mu da iko da duk abin da ya shafi mu Wata rana labarinmu za a bayar, muna ƙasa muna ji, babu damar amsawa. Wata rana yabonmu za a yi, muna ƙasa muna ji, Wata rana ma wani zai iya aibata mu. Ba zai ba Bilkisu. Ina da tabbacin ko bayan ranki babu wanda ya isa aibata ki don baki da makusa. Babu wanda yake da wani aibu da ya sani naki da zai aibata ki da shi bayan baki da rai. Ki daina faɗin haka. Ki ba irin waɗannan matayen bace. Ni ne shaidaki. Tintin na riga na shaida. Insha Allah ki 'yar aljanna ce. Na gode, na gode da soyayyarka a gare ni da kulawarka. Ina son ki matata. Jina a zuciyarka. Alƙawari na maka, ba zan tafi na barka ba. Ina son ka mijina. Ina matuƙar son ka. Na san haka. Kar ka manta, na maka alƙawari ba zan tafi na barka ba. Ina tare da kai. Bilkisu. ban hana ki yin wannan wasan ba na gaya miki ba na so ba na so wannan abin da kika yi bai kamata ba kin ga ƙarya ce kuma kin san ƙarya haramun ce don Allah ki daina ba na jin daɗin wannan irin wasan na hana ki ne dai gaskiya ki daina Hamza ka yi haƙuri ka dinga karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Kai, me ka ka ɗaki na? Kana da bukata ta ne a kusa da kai, shi ya sa ka zanna. Kwatanci na so ba zai yi ba dan yana da girma. Kada ka yi ƙoƙarin saka rayuwarka a cikin wani mamayin jin ah. Wai me haka? wai me kaka guri na nan faɗaki na ne da nake rayuwa da ni da iyalina ina matata take me kake anan wai na ma bilkisin take me hamza kai fa musulmi ne don haka ya kamata ka yarda da kaddara mai kyau da aka san haka wannan wani abu ne wanda ya same ka wanda ya kamata ka yarda da kaddara ni da matata Ina Bilkisu? Bilkisu! Ko ina gun aiki na kan kosa na koma ga matata da na ganta haske zai cika kalbina matata ta min zantika na soyayya. Uma. Sannu. Uma. Bilkisu nake ta duba gaba ɗaya ban ganta ba a cikin gidan nan. Wannan wai waye ne shi dan Allah. Me ka cikin gida ɗaki na? Kai haƙuri Hamza, ka kwantar da hankalinka. Kana da buƙatar shi yaya. ya yana da buƙatar sa. Saboda halin da kake ciki. Wani hali nake ciki? Umma, bari ne mota tunda na gurin ku yazo. Dakata dakata Hamza. Ban ganta bane ba fa gaba ɗaya duk inda na duba gaba ɗaya ba ta gidan nan. Kuma an kira ni wani asibitin aka kai ta. Dan Allah ka kwantar da hankalinka. Bilkisu ba za ka sake ganin ta ba. ya? Kai da Bilkisu sai dai ko a darar salamu. Umma, me kike so ki ga mu? Bilkisu ta rasu yaya. Me? Ta rasu. Ke? Na san matata. Mm. ya jikin nasa wato salahu hamza yana cikin wani mawuyacin hali jikinsa babu daɗi salahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hamza yana cikin wani mawuyacin hali sannan yana buƙatar kulawa ta musamman ni na sani likita ni na sani na san da cewar haka za ta faru a duk lokacin da ɗaya daga cikinsu ya rasa ɗaya saboda soyayya ta su ta yi yawa kamar ta wuce misali likita ko ba sa tare da juna ji suke tamkar suna tare waya ba ta yanke musu na sha ji yana rera mata baitoci na ƙauna a koda yaushe shi zaka ji a bakin hamza yana rera wa bilkisu ya sha haƙura da komai domin ya ga fara a fuskarta ya sha haƙura da wani abu na dukiya domin kawai ya ji ya ga bilkisu hankalinta ya kwanta allah sarki ashe rayuwar tasu tare ba mai tsayi ba ce ashe rabuwar tasu ita ce kaddararsa ina lillahi wa ina ilaihi raji'un san matata na san matata na san na san matata na san matata na san matata na san ban ji daɗi ba yadda na ga damuwa fuskarki sanin kanki ne ba na iya jure duk wani abu da zai dame ki domin ina jin sa cikin raina yana taɓa min zuciyata barka da fitowa yawa mene ne ke damin ki wa ya taɓa minki da sanyin safiyar nan gani ne ka kyau da yawa saboda kishi zai kama ni ba na son ka fita a haka saboda idan mata da yawa zai dawo kanka wannan ne kawai abin da dame ki kawai ne habadiya wannan ai yafi karfin kawai saboda wannan abu ne da zai jawo zubar hawaye na da Allah ki kwanta da hankalinki sanin kanki ne kin ne ne kin riga kin samu ni na ki ne kuma a shirye nake na yi dukkanin abin da zai dawamar da farin ciki a wannan kyakkyawar fuskar taki kin manta ni da ke rai ɗaya ne ke kai kawo a cikin gaggar jikinmu guda biyu so da haka baki da matsala baki da damuwa ke ce ta farko ke ce ta ƙarshe a cikin zuciyata haka ba zan barki ki shiga damuwa ba ba zan manta da haka ba ko da kuwa na manta zuciyata ba za ta manta da haka ba da haka ni wannan ba komai bane a guri na kaya ne ko da shiga in ba ke so ni mai iya canjawa ne na gode na gode yadda kake girmama uzuri da soyayya ta a da yaushe kai ne abin alfahari na ina fatan Allah ya bar mu har tsawon rai na zuwa ina kuma zaka je bayan gashi zan haɗa ma Na so ne zan cika umarni Ina kuma za ka je? Zuciya ta kayo da shi, kwaya ta son ka na ƙyanƙyashe. Kin zama tilo cikin mata zaɓi da rina. Da na ga kana ƙoƙarin cin riga. Zan yi haka ne don ƙoƙarin faranta rai a gare ki. Ban gane ba. Ba na so ne na fita da kayan da fuskanta su kwanta miki a ba. Duk da kasancewar kiki kika zaɓa min kayan da na saka. amma kuma sai kasance ba su miki arewa shi yasa zan ce na canja domin samun tsoki na yarda ko 'yar shara ce ki ba na saka matuƙar hakan zai samu da farin ciki a fuskar Diya, kar ka yanke mu hukunci akan dogon halayyata. Ina da zafin kishi ne a kanka. su Bilkisu, ina kuka. me fara haka dan Allah ki fama asiri kar ki bari hawayen ki su zubo dan Allah ki hana hawayen ki zuba kar su tunzura ni sana cikin tashin hankali ki taimaka min bulki su zan so ka fita da ishara badiya alfahari na ne ka fita a ganka kuma a yawa zan so a ce ka fita a ganka face face abin koyo ga kowace 'ya mace. Alfahari na ne a ce matarka ba ta barka ka fito da ƙazanta ba. Na san zan samu maki a wajen mata masu kwaikwayon ɗabi'una kuma zan samu lada a gurin Allah maɗaukakin sarki. To yanzu me kike so yi? Wannan kwalliyar ta maka kyau matuƙa da gaske don haka ba na so a canja ta. Kai haƙuri ka fita a haka zan ba wa zuciyata haƙuri. Kin amince? na amince. Na gode. Ni ce nake da dalilin godiya a gare ka a koda yaushe ba kai ba. Ba ni da abin da zan iya biyayin ka da shi, face ne maka biyayya iyakacin rayuwata. Sannan na ci gaba da maka addu'a har abada. Ina alfahari da ke aljanna. Kai ne abin alfahari na. Mu daina taka maka masoyina, ka san ba na so ko guda ya taɓa ka. kulawa. Kina nan rina kan wata kana nan raina yayana. Shayi fa ya ji citta ya ji kayan kanshi. Ki ba ki sha? Ni ba zan sha ba. Saurin. Mm, so nake ga gama shan ti din nan. In zuba maka abinci in ga yawan lomominka. <laughs> Zaki fara ko? somawa ai yanzu na fara har abada ba zan daina ba ka san dai duk duniya ba da sama da kai irin waɗannan kalaman naki nake maraici idan na fita wurin aiki irin waɗannan kalaman su ne suke sa na ji tamkar na zama ɗan sarki ka fi sarki a gurina ka fi duk wani mai mulki da mukami a duniya ta domin mulkinka ba a saukewa kuma ba a rage masa ƙarfi ta kowane fanni ba ni da wani gatan da ya wuce kai ina godiya da Allah da ya bani irin mijin da kowace mace take buri a duniya sai gashi ni Allah ya bani don haka ba zan bar ba ni ma ba zan bar ki ba <laughs> ya kamata ki sha ti nan ni ma zan ƙara samun nutsuwa kuma ga abinci kin ga ina so zan tafi gurin aiki ba zan iya musu da kai ba saboda aljanna ta tana tafin ka. yo ai aljanna ai tintin na jima da daga miki kafa can sama ki shige ki kawai aljanna a tun yaushe <laughs> na gode mijina to Allah ya samu dace yanzu dai yanzu dai abin da za yi zuba mana abinci in ga kin ci ni ma na ci saki ban da kai abun dai da zan yi ya furtawa ina son matata zaman lafiya muke yi ni da matata ko ina na ji zuciya tana gun matata ko ina oh oh to a bani jakata mana ko kin hana ni jakata. Sai nake kamar in bi ka. Eh, ki bi ni na tafi wurin aiki da ke? Kin ganki ko? Ba na son rabuwa da kai, ko da ku a mafarki ne. Kai ne a madadin iyaye da dangina, kai ne a madadin yi da ƙannena. Ka kula da ni, ka kula da wanda yake tare da ni, sannan ka kula da damuwar wanda ya damu da ni. Wanda ya maka wannan, da me za ka saka masa a duniya? Ban san da me zan saka maka ba. ban gaya miki ba na so ba ah. me yasa haka kai haƙuri ba na sanin lokacin da hawaye yake zuba daga idona suna zuba ne a dalilinka suna zuba ne domin nuna farin ciki da kulawarka a kaina Bilkisu ai ba zan barki ba alƙawari ne wanda ni ma na ɗauka ba zan barka ba a dawo lafiya, amma fa idanunka a rufe, kunnuwanka a toshe. Na miki alƙawari ba zan kalli kowa ba. Ko dai biki yarda da ɗan gaban goshin naki ba ne. <laughs> Idan idanun matan duniya duka a kanka suke, ba da shakku a kanka, na yarda da kai. <laughs> Alhamdulillah. Sai dai na manta abu ɗaya. Menene? ina so mu yi selfie da kai ke da kike da ni gaba ɗaya sukutun da guda me kuma kike nema shikenan ɗauki idan sun kai guda ɗari ɗauki ba ni da katatu na zammake kin zammani cikin alaƙa ta so ashe zuciya ta kayo da shi ƙwaya ta son ka na ƙyanƙyashe kin zama tilo cikin mata zaɓi na rina Assalamu alaikum. tana so na nima Idan na zama ita haka nan ta zama nima. Salamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullah. Salam. Ka rasuwa. Wannan wani irin tunani kake ta faman yi haka ne? A'a. Tunanin ta nake yi a bargaunata. <laughs> amma kai dai kana ji da amarya nan taka ba kaɗan ba a gida tunani a ofis ma kuma tunani to in ka fito ofis ka bari kai aiki mana sai dai ka gyara zancen ka domin ita ma tana ji da ni fiye da yadda kake tsammani ko da yaushe kalmominta shine alkawarin da ta yi ba za ta bar ba shi sa duk lokacin da zan ofis nake aiki da kasashe. saboda na san ina tare da masoyiyata a kodayaushe ina mata gaggaunarta ina son ta fiye da yadda nake son kaina shi sa ina jin tsoron abin da zai iya raba ni da matata gaskiya ina roƙon Allah ya tabbatar da wannan amincin da ƙaunar nan taku ta har abada amin abokin kirki Allah ya zumunci amin ya Allah yar halak kin ki ambato ana zancen ki sai ga ki irin wannan soyayya haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu amarya ta na lullahi wa inayi rajo. Hamza me ke faruwa? Akwai matsala Salahu. Akwai matsala a cikin gidana. Shin Na lullahi wa shi? Amma Hamza ka san akwai mitin da zamu kuma wannan mitin din ba zai yiwu ba dole sai da kai. Idan muka samu wannan damar daga yanzu wannan kamfanin namu zai farfado ya tsaya da kafarsa kyam. Idan ka sa kafa ka tafi aka zo aka tara babu kai babban matsala ce za ta faru. In ne maka maganar rayuwata ka nemi maganar banza ina so ka sani akan Bilkisu zan iya rasa komai na rayuwata. baki na zamfurta ne ko isharar hannu ma, kwatanci na so ba zai yi ba don yana da girma. Na san matata tana so na nima. Kai haƙuri. Bilkisu, me yasa kika taya min da hankalina? Ba na samun nutsuwa sai tare da kai. Idan ka tafi ka bar ni ji nake kamar ba ni da kowa a duniya. Kin taya min da hankali. Ban sanya aka ma na zo gida ba. Kudurar Allah da ikonsa kawai ita ce take tafi da ni. Na riji ne kawai na zo gidan ne amma ba hayyaci na ba. Ka yafe mini. Na kasance mai rauni a rayuwa. Ba na so na ɓata maka. gashi kuma a dalili na kana samun ɓacin rai ka yafe mu dan Allah ka yafe mu me yasa kike so na mai ta miki biki so sanin kanki ne ba ni da abin da yake ta min da hankali a duniya sama da ga hawayenki ya zuba na kira ka ne saboda ina so in sake ganin ka kafin ka dawo Bilkisu kenan ki dai ba kya gajiya da ganina. na Ba zan taɓa gajiya ba har sai ranar da ruhi ya yi sallama da gaggan jikina. Ka bani gudunmawa a rayuwata sosai, na rasa da me zan saka maka. Kin yi da abin da ya kamata ki bilki su, kafin na aure ki ban taɓa ganin mace kamar ki ba. Kuma bayan na aure ki, idanuwa na ba sake yin tuwo da wata mace irin ki ba a rayuwata kakaf. Waɗannan duk irin siffofinka ne mutumin kirki. ko a tarihi ban ji mai irin halayenka ba. Ka so ni a lokacin da nake buƙatar hakan, ka kula da rayuwata. Kai mutum ne na gari, mai halaye abin koyi ga kowa. Zan ci gaba da girmama ka, zan ci gaba da yin ƙoƙari domin ganin murmushi ya cika da wanzuwa a fuskarka. A dalilinka na koyi abubuwa da yawa a rayuwa. amma abu ɗaya ne na kasa koyi da shi. Mene ne wannan Bilkisu? Rabuwa da kai, ba na so in yi nisa da kai, ba na so ka bar ni. Ba zan bar ki ba, ina son matata. Ba zan bar ka ba, ko da kuwa kai ka bar ni. Ina jin tsoron rasa ka a rayuwata. Ina ji a jikina da zarar na rasa ka, rayuwata ta shiga cikin ƙalubale. Sai dai ba da tabbacin zama a duniya, ballantana na ƙarasa rayuwata tare da kai. A jikina nake ji kamar bani da sa'a da tsawon kwana tare da kai. Shi yasa duk sanda ka fita sai na dinga jina a tashin hankali kamar ba zan sake ganin ka ba. Ki daina shiga hurumin da ba naki ba. Wannan abin da kika faɗa kuskure ne. Duk wacce ta same ka ta dace da miji na gari. Lalle za ta yi alfahari da kai. Me ke so ki ce da ni? Babu komai. amma dai tabbas ina so in ci gaba da kallon ka ko da na daƙiƙo goma ne. Mutane suna jira na ofis ya kamata in tafi. Haka ne, ka fita haƙƙin iyalanka ya kamata ka fita haƙƙin ma'aikatanka. Ina maka fatan alkhairi. Na gode. Tiya? Amaryata. Ba ni zobe na. na san mata ta tana so na nima don na zama ita hakanan saboda ina so in sake baka in ji cewa ni na baka ina so ka je ofis kana tunawa da ni na fi son wannan zoben ya zauna a tare da kai don zai fi samun kulawa fiye da yana wurina. <laughs> na godiya ye kuwa jama'a ina gwagware da samari ku zo ku yi addu'a ku roki Allah ya ba ku mata irin tawa domin na tabbata mata irin tawa ita ce wadda idan kuna da ita har abada da za a ji kanku ba domin irin ku ne matan aljanna amaryata kar ka tambaye ni dalilin kuka na Ka sani na sani ba zan iya hana kaina kuka ba saboda na daɗi ne. Ina son mijina. Na son matata. ni da kai rai ɗaya ne a gangar jiki guda biyu. Ta yaya rai ɗaya da gangar jiki guda biyu ke ta sarrafi da shi zai zama cikin saitinsa bayan ɗaya gangar jikin baya kusa da mahaɗinsa? Ina roƙon Allah Ubangiji ya bani ikon ci gaba da kyautata maka iyakacin iyawata. lallai amaryanan ta ka bata da dama ba je da hankali na tashi ba fargaba ta kawai shi ne kada wani abu ya faru da ita saboda na san yadda ciwon ta yake idan ya tashi komai zai iya faruwa to ubangiji Allah ya yi mata Allah ya mayar da shi ka fara amin ya hayya ya gayya na yi ta addu'a Allah ya sa ka dawo kafin a shiga mitin din nan ba na haɗa matata da komai a rayuwa ina girmama bukatunta ina mutunta alƙawuranta ba zan taɓa nadama ba don na rasa wani abu a sanadin da yake so da zan iya komai a kanta na yadda da kai kuma na yadda da hujjojinka kwarai da gaske hakan ya sa na sami himma da kuma ƙwarin gwiwa a kan aure hmm. sai dai kallon ruwan faɗo ya maka gaba tun yaushe nake gaya maka ka tsaya kana ta nuku nuku ya kamata ka sa abin da kake ciki ba ka yi kai maka shiga da ciki ka zauna lafiya ba ruwan ido nake ba hamza ina duba matan ne na yanzu ka san matan yanzu ne sai a hankali banda ta domin ni matata ta tsira sa ta yi wa tsararrakin ta zarra ta yi masa rata mai girman gaske ai ka dace da mata ta gari <sighs> Allah ya bani irin taka mai kyawawan ɗabi'u da halayya mai addini da kuma nutsuwa. Jami. gaskiya na ji labarin <laughs> kishi halitta ce alaƙa ta kuma shi ne jiwon soyayya ya kai ya fi nan ma abin dai da zan yi ya furtawa ina son matata. Zaman lafiya muke yi, ni da matata. ko ina na ji zuciya tana gun matata ko ina gun aiki na kan kosa na koma ga matata da na ganta haske zai cika kalbina matata ta min zantika na soyayya na je na ta bita idan tana zance murya takan tausasa ta. mutum ne ce take kira na kisu idan na dakata take aikin nan fa ba lalle ma yi ba hmm. wannan dai soyayya ta ku dai kan abin da sai ku gaskiya na fuskanci matan nan ta kaso take kawai ka dawo gida ka zauna ka haƙura da sana'a. Haka ne, amma ai zama a gida ba zai yiwu ba tunda abubuwan da za a yi da anan suna da muhimmanci matuƙa da gaske. Inda dai zan yi komai a kanta. Gaskiya ne, na yarda da haka. Amma dai duk abin da zai faru ka bari dai mu kammala wannan abin da yake gaban mu mai muhimmanci in yaso sai ka ci gaba da gudanar da al'amuranka. da kai da ita. Ina na ji zuciya tana gun kira fa yi. gaskiya kalita ta barka kai aikin ka a'a ba zai yi ba dole ne na ji ko akwai dalilin da yasa take kira na haka bai kamata na yi biris da al'amuranta ba in na haka zan ji kamar na ci ne. kamar ban cika mata alƙawarin da na ɗaukan mata ba tana kula da ni biyar Allah dukkan abin da nake so a duniya tana yi min shi bai kamata kuma a ce tana so ta ji ko da muryar mijinta ba kuma an kasa ɗauka ya ban san me yasa take take rawa baran daga koya so ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na da haka kuma ya kai ya daga ka miƙe lafiya rayuwa ta tana cikin tashin hankali ya sa ka tafi gida bai kamata ka koma gida ba saboda wannan abin da mu yi kasan yana da matukar muhimmanci in babu kai wannan abin ba zai yi ba ba zan iya ba dole sai na ji gida na je na ga harin da Bilkis take ciki saboda duk yadda aka wani abu yana faruwa wanda ni da kai ba mu san shi ba kuma wani bakon al'amari ne wanda ni ma ya daure min kai ban taba jin sautin muryata irin wannan yanayin ba da haka ni tafiya zan yi to yanzu wainnan baƙin ya zami da su kenan salahu idan an samu wani ya maye gurbi na idan sun zo idan ba a samu ba na haƙura da koma me zan samu wannan uzurin da yake gabana ya fi muhimmanci a guri na farin ciki gana. Na san matata. Lallai in dai haka ne. Hamza sai jima bai dawo hayyacinsa ba. Ni shaida ni Salahu. Wato na sha cin karo da labarin masoya kala-kala a rayuwata. Amma labarin Hamza da Bilkisu shine mafi girma, mafi rikitawa, mafi ban tausayi da al'ajabi. Wannan labari nasu ban taɓa jin irinsa ba ko wanda ya kama da shi a rayuwata ba. Salahu. Likita. Hamza yana son su matuƙa. A yanda na gan shi, abin ya yi matuƙar razana ne. Babu wanda yake buƙatar gani sai ita. Babu abin da yake ganewa sai ita. Sannan kuma babu abin da bakinsa yake yawan kira sai sunanta. Ina fatan sun yi sallama ƙarshe kafin a kai ta gidanta na gaskiya. ba su samu damar ganawa ba saboda mai likita wato ana gaya masa bilkisu ta rasu nan take ya faɗi bai samu damar farkawa ba sai bayan da aka binne ta kuma sai yanzu na gane cewar gara da Allah ya sa baya cikin hayyacinsa lokacin da aka yi mata sutura har aka kai ta gidanta na gaskiya. Me yasa ka ce haka likita? <sighs> saboda idan har hamza ya sani to na tabbata ba zai bari a fita da gawar bilkisu ba kuma idan har a cikin hayyacinsa aka yi haka matukar an hana shi to na tabbata zai ji har inda aka binne ta ya tono gawarta yeah. shakka babu haka zahirin labarin sai yake a bayyane hamza shine masoyin da baya yadda soyayya ta faɗi. kuma ya yarda shi ne wanda ya yarda shi ya faɗi da a ce soyayyarsa ta faɗi sannan kuma ya yarda da a rasa soyayya gara a rasa masoyan duniya gaba ɗaya ban gane ba likita wato ba za ka gane ba salahu saboda me saboda labarin ba naka ba ne kuma bai yi kama da naka ba sannan masoyan gaske ne za su iya fahimtar kalamaina sannan kuma za su goyi bayan ƙudurina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu kawai abin da ya rage mu yi wa Hanza addu'a domin babu abin da yake bukata a rayuwarsa face ita. Umma. Sama'u. Har yanzu bai tashi ba ko? Zai tashi. Zai tashi insha Allahu. Amma ba na son wani abin sami yaya na. Ba na <laughs> so. Ya haka a Sama'u. A sai ku karya min zuciya. Da wanne zan ji? Hmm? Shi ga can a kwance. Ke ga kinan a cikin tashin hankali. Ai komai yana buƙatar haƙuri da abin da Allah ya saukar da bawa ba abin da zai iya yi illa haƙuri. Hmm? Ba na so ne wani abu ya same shi, ina buƙatar ganin murmushi a fuskarsa. Ba mu da wannan ikon a sama'u, mu dai mun yi iya ƙoƙarinmu, sauran kuma sai mu bar wa Allah shine mai kowa mai komai, shine mai iko da yanda iso, saboda haka shi ya yi ni shi ya yi ki shi ya yi shi shi ne mai iko a kan komai abin da za mu yi kawai haƙuri ne magani kuma Allah ya fi kowa sanin halin da yake ciki da kuma dalilin shigarsa ciki amma ina son ki ƙara sani babu wanda ya fi ƙarfin ƙaddara babu kuma wanda zai gujewa wa'adinsa a rayuwa haka ne umma Allah ya tashi kafaɗin yaya kuma Allah ya bashi dangana da haƙuri da juriya a kan halin da ya tsinci kanshi. Amin Asma'u abin da yake bukata kenan addu'a. Saboda a halin da yake ciki addu'ar kawai ita ce magani a tattare tsakaninmu da shi. Allah ya ba mu haƙuri da juriya da dangana halin da yake ciki. Allah kuma ya ba shi lafiya ya dubi idanunmu baki ɗaya. Amma abin da tashin hankali, kullum kalmar kenan ina son matata. Allah ya sa ƙarshen wahalarsa kenan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi Allah ya ba mu hakuri da juriya baki daya. Ta haka nan ta zammani ma Alaƙa ta ruhi da zuciya kai yafi nan ma Abun dai da zan yi ya furtawa ina son matata zaman lafiya muke yi ni da matata ko ina na ji zuciya tana gun matata ko ina gun aiki na kan kosa na koma ga matata da na ga suke zai cika kalbina matata ta min zantika na soyayya na je na ta bita idan tana ne murya ta kan wai me haka ne ki fito mana wai ban hana irin wannan wasan ne. bilkisu bilkisu bilkisu bilkisu me haka Kulle da kuka yi. Ina aka samu Bilkisu na? Bilkisu! Bilkisu! Bilkisu! Bilkisu! za ka yi mana. Hakuri umma? dan Allah ina bulki su take na duba ko ina banganta ba a cikin gidan nan haba hamza haƙuri za ka yi bilkisu ta tafi inda ba za ta sake damuwa ba ba za ka ƙara ganin bilkisu ba sai dai ko a mafarki Ina da ba zan sake ganin ta ba. Ta tafi kenan. ba. ba za ka sake ganin ta ba babu abin ne yanzu da yake tsakaninka da bilkisu sai dai addu'a addu'a ita ce mafi soyuwa tsakaninka da bilkisu inna lillahi wa inna wa abin da ya kamata ka ci gaba da yi kenan ci gaba da yi mata addu'a. Umma, ba fa mi sallama da ita ba. Ta yi mun alkawari ba za ta tafi ta banda ba, umma. Ba fa mu daɗe da ita ba a duniya. Ya sa ita tafi ta banda, umma. Umma Ba fi zai Hamza, sallama ba ka ce. Ai mutuwa ba ta ba a sallama in za a mutu. kamar yadda tun da Allah ya halice mun san za mu koma ga Allah kai kanka ka san mu ba masu dawoma ba ne a duniya ya za a yi ma har ka bakinta so da kauna ya saka ka shiga cikin wani yanayi hmm? har ka manta da wani al'amari wanda kai ka san shi tabbas mai kasancewa ne da ana sallama da mutuwa ai da annabawa an sanar da su sun shirya annabi dauda ya yi mulki ingantaccen mulki lokacin da mala'ikan mutuwa zai zo masa bayan an rarrafe ƙofofin gidansa kawai ya fito cikin dare kawai sai ya ga mutum a tsaye a tsakar gidansa ce bawan Allah ta ina ka baka shigo gidan nan bayan duk an rarrafe ƙofofi ya ce masa ni ne a zara'ilu ce a zara'ilu haka baka tatan ya ce a ba baka tatan ba ne ya ce tun da aka ɗiga ma rai da numfashi ka san za ka koma ga Allah ina magabatanka ya ce to saboda haka ba a zo ma a buga ta ba saboda haka mutuwa ba a yi mata shiri hamza duk ƙaunarka da bilkisu ba ta kai ƙaunar ɗa da mahaifi ba ɗa yana kallo an zare ran mahaifinsa ya haƙura uwa da uba suna kallo an zare ran ɗansu sun haƙura lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama akwai matar da ɗanta irinsu ta je kabarin ɗan nan tana ta kuka tana ta kuka tana ta kuka ma'aikin Allah zo zai wuce ba ta san shi ba ya ce haba baiwar Allah ki haƙuri mana ta ɗago ta ce bawan Allah ka san irin ciwon da nake ji na rabuwa da wannan ɗan nawa sai ya wuce sai daga baya ake ce mata ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma hankalinta ita tashi sannan ta ba annabi tana tana tana tana neman afuwa tana neman afuwa tana hurwa tana ba da haƙuri ya ce haƙurin dai shi zaki abin da zan ƙara gaya miki kenan ki dai yi haƙuri Allah yana tare da masu haƙuri inna Allah ma'as haba hamza ya za ka manta da waɗannan abubuwan wani abu ya rufe maka idanu so da ƙauna gaskiya ne to amma kuma bai kamata ido ya rufe bai manta da wani al'amari <laughs> shi kenan na hakura na hakura da rayuwa gaba da yawa ni ma ina damuwa da damuwar da kake ciki ba yadda za mu haƙurin da shi za mu Allah ka ba mu hakuri da juriya Allah yadda ka ɗauke mana farin ciki a cikin gidan nan Allah ka dawo mana da farin ciki wannan bawa naka Allah ka da masa da farin cikinsa Allah ka yaye mai tashin hankalin da yake ciki na game da dauke masa matarsa da abokiyar rayuwa mai sa wacce suke ƙaunar junansu Allah ka musanya musu da mafificin alkhairinka na na na na na Allah ka yaye wannan yaro damuwar da yake fama da ita. Allah ka ba mu haƙuri da juriya. Ki haƙuri Asma'u. Ki haƙuri. Ki kasance mai ƙarfin zuciya. Kada ki zamo kina ƙoƙarin saka umma a cikin mawuyacin hali. Ba zan iya ba, ba zan iya ba likita. Za ki iya. Ba zan iya ba. Za iya Asma'u. Ba zan iya ba. Idan ku na haka to na cutar da zuciyata. Ko me yasa kika ce haka? Saboda ka ba wa zuciyarka dama guda biyu a rayuwarka shi ma adalci ne. Kamar me da muke nan? Farin ciki da kuma baƙin ciki. Saboda rayuwa tana ƙunshe da abubuwa guda biyu, fari da baƙi. Duk lokacin da ɗaya ya zo, to kar ka hana shi gudanar da lokacinsa. domin shi ne ‘yancinsa. In ka hana shi, to ka tauye shi, kuma ka zama mara adalci a tare da shi. Yanzu lokaci ne na baƙin ciki da damuwa. In na hana kaina, to na cutar da zuciyata. Ni kuma ba na son na kasance mai son kai a cikin al'amarina. Tabbas, na girmama lamarinki, kuma na jinjina wa hikimarki, sannan kuma na goyi bayanki. wato ban san cewar kin yi nisa a ƙaunar ɗan uwanki haka ba asma'u sai yau ka sake dagewa don allah a kansa ba na son wani abu ya same shi ko kaɗan ba ni da wanda ya fi shi ba ni da sama da shi likita ka taimaka min don allah ba na son ya rasa hayyacinsa ba ku so allah ya ba hamza lafiya amin a'a me za ka ke me ya faru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 zaman ne dai guri ɗaya ya zama ba a tare to kin san makasudin abin da isa na ce ki dawo nan gidan a'a to makasudi ne na farko saboda na san na isa haka ne abin duk da na faɗa na san ba za a tsallake min shi ba to makasudi na biyu kin san dai halin da ɗan uwanki yake ciki tun bayan rasuwar matarsa na yi ƙoƙarin na ga na haɗa alaƙa aure tsakanin shi da a sama'un hajiya mero to a wannan lokacin dai tun da ya shiga cikin wani yanayi farfarfar ya ƙi karɓar wannan al'amari to amma na yi masa uzuri na san tun da ya farfare min a karo na farko to karo na biyu ba zai ƙetarewa abin da na zo masa da shi na buƙatar auratayya tsakaninku da shi ba na yi masa uzuri tun da nake da shi hamza bai taɓa ƙetare magana ta ba to wani yanayi ne na waƙi da ya tsinci kansa a ciki saboda mutuwar matar nan tasa ta shi ɗimuwa ta sa shi abubuwa na ban mamaki to kin san ita rayuwa haka take to saboda haka yi masa uzuri yanzu abin da nake so da ke ke nake so ki tsaya tsayuwar daka ki ga kin saita min hankalinsa ya dawo daidai ya mance da maganar waccan mata a mance baya a ɗora gaba kuma haka ne umma ko da ba kika haife ni ba ai ba wanda ya isa da ni sama da ke a duk danginmu Masha Allah, alhamdulillah. Kuma ko da ma ina da wani sai dai ya haƙuri. Saboda na fi ƙaunar ɗan uwana fiye da kowa a duniya. <laughs> Hakan ya yi. Shi ma kuma insha Allahu wannan karan ba zai ƙi ba. Saboda tun tasowarsa karin maganar nan ta hausawa da suke cewa idan na dayakara ya kara ba isa an ƙetara ba to shi ma ba ya ƙetara mu. Shi yasa ne masa wannan uzurin na wannan waƙe da ya tsinci kansa a ciki. To amma in mata ina zan fara. Kin ga da irin halin da yake ciki. Duk duniya tana ta maganganu akan halin da ya shiga. Ta ya za a iya shawo kansa har ya kalle Ba zai gagare ki ba a matsayin ki na mace. Ki tana fa wace ce ke? Ki dube ki, ki ganki yadda kike. ita kanta waccan matar da duk yake ta faman abubuwa a kanta mai tafi ki to saboda haka ke za ki tsaya ki san yadda kika yi kika janyo ra'ayinsa ya dawo ya fuskance ki ya samu nutsuwa ya samu kwanciyar hankali ya mance wancan al'amarin to shikenan umma insha Allah ba zan baki kunya ba kuma dama tun tasowar mu nake kaunar shi kawai dai ban san ta inda zan fara bane shi yasa Allah sarki ni na san haka tun kina karama shi akwai kyakkyawar alaƙa tsakaninku Allah ne biya a wannan lokacin za a ƙulla magana aure ba wannan ta zo ta faru to saboda haka fata nake ki jajirce ki zamo kece za ki shigo ki sama masa kwanciyar hankali fata na i zama ke za ki sama min yan dugui-dugui za su zo su dinga ɗebe min kewa Allah ya miki albarka amin Allah ya tabbatar mana da alkhairi <laughs> ‘Yan mata son kowa kin wanda ya rasa. Salahu, ina mai tabbatar muku da cewa matukar na ci gaba da jin abin da nake ji a cikin zuciyata. To abin mamaki ba ne ko iya rasa ni a cikin ganganin lokaci. Haba Hamza, haba Hamza, sai ka ce ba musulmi ba? Ya kamata ka sawa zuciyarka dangana da haƙuri. Ha, ah, wannan lamari, ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. abadan Allah hmm? sai ka ce ba musulmi ba duk ƙaddarar da ta zo wa mutum ya kamata ya ɗauka abin da ka rasa wata za ka iya samun madadinsa hmm? wace ce bilkisu me ake aka bilkisu me bilkisu take da shi da har kake tunanin za ka iya rasa shi a jikin wata ya mace kul salahu dakata ban yi tsammanin jin wannan kalmar daga bakinka ba bilkisu ta musamman ce ba irin sauran mata ba ne ba zan jure ba ina da raina da numfashina wani ya aibata bai su a bayan idona zan ɗauki mataki ballantana a gaban idona kuma ina mai tabbatar maka zan iya jawo kowa nayi akan bilkisu idan na ce maka kowa ina nufin kowa ban ɗauke wa kowa ba karin karaji don allah ka iya bakinka tarkash ba zan yadda a ci zarafinta ba matukar jini yana zirga-zirga a jikina. Allah ya kyauta wannan soyayyar taka ta zama masifa na yadda ka ce komai akan haka in ka so ka kira ni mahaukaci in ka ga dama ka kira ni shashasha in ka ga dama ka kira ni duk abin da ka so in dai akan ta ne ba na damar haka na san wane wa in na so bilkisu na haukace akan bilkisu ban yi laifi ba na san bilkisu za ta yi komai a kaina don haka ni wakilinta ne ko tana doron ƙasa ko ba ta doron ƙasa na san matata na san matata na san na san matata da baki na zan furta ne ko isharar hannu ma kwatanci na so ba zai yiwu ba dan yana da girma na san matata tana so na nima don na zama ita hakanan ta zama nima. Assalamu alaikum. Alaikum salam ta yi sanda su. Yawwa. Yaushe kika zo? Azu. An zo lafiya? Lafiya kalau. Ya mutan gidan? Lafiyansu kalau. Cewa da Umar tana ciki? Tana ciki. Ok, to ban shiga. Ka shiga kuma? Saboda kai fa na zo. Kuma kai nake jira fa anan tun da Ban gane ni ke jira ba. Me zan miki? Kin ga gurin Umma kika zo kuma kin same ta ki matsa ni ba in shiga gurin ta. Yayi kenan. Yayi na zo ne saboda in kawar da damuwar da ke cikin zuciyarka. Ba na jin daɗin ganin ka a cikin damuwa. ina so in yi iya ƙoƙari na in ga cewa na saka cikin farin ciki wannan shine dalilin zuwa na gidan nan asma'u da Allah ki dakata wannan ba hurumin ki bane ba aikin ki bane ba kuma za ki iya shi ba ni ina da gwana a cikin zuciyata wanda duk duniya ta shaida haka ita kadai ce wadda za ta iya samar da farin ciki a zuciyata da fuskata don haka ba wata mahalukiya ba ki fita daga hurumina ba za ki yi wannan aikin ba ba naki bane ki bar ni do Allah yaya kenan kai ne burina kuma kai ne farin cikina soyayyarka ita ce kullum a cikin idanuwana kuma ka sani ba zan taɓa denawa ba yanzu na fara kin yi kuskure idan har ni kike jira to za ki jima a tasha ki samu mota ba da haka ki haƙuri ki kama gwaninki tun wuri tun dare bai miki ba ki nemi wanda za ku rayu tare da shi amma ba ni ba ni ina da mamallakiyata ta riga ta rike ni ita ce ta wani ne nata gafara huce da Allah matsa Lafiya, me faru? Ina ta sallama na ga Umma. Kin amsa a cikin wani irin yanayi. Barka da shigo. Yawa Umma. Tambaya ta kake ya ka ganna haka? To ai dole ka ganna haka. Komai ma ya faru mana. Hmm? Haba Hamza, na rasa abin da yake damunka. ka. wa me yasa duk ka canza ne daga tsari da ɗabi'unka da na san ka da shi masu kyau baka taɓa bujirewa dukkan wani umarni na ba amma yanzu gaba ɗaya na rasa kan gadonka hmm? ai ta faman ce ma ka yi sai ka dinga nuna ba za ka yi ba na kawo waccan a sama'un ka rufe idanu ka yi furfurfur ka furfurce ka ce baka ji ba baka gani ba ba ka so ba ka bane umma to yanzu ita kuma wannan menene laifinta hmm? umma ba ina nufin wani abu muna bane a gare ba haka nake nufi ba ban kushe nasabarta ba ko halayyarta ko wani abu nata ko ɗabi'u ko ko yanayinta kawai ina jin tausayinta ne a matsayina na majinyaci wanda ni kaina ina cikin yanayi Allah subhanahu wata ma saboda ya san yadda wahalar jinya take ya sanya mata lada mai yawa wannan asma'u tana da ƙuruciya tana da kyau tana da ɗabi'a tana da ilimi ita ma tana da buƙatar kulawa da soyayya a gurin mijin da zai aure ta idan aka ce lallai sai an haɗa ta da ni aure duka waɗannan abubuwan za ta rasa su ba za ta samu farin ciki da walwala ba ba za ta samu kulawa ba ta yaya mijin ya ce da bai san ranar wakewarsa ba zai karɓi amana da kulawar wani bawa wanda shi kansa bai iya ba kansa gudunmawa ya sa ina bata umma wannan dalilin ya yasa nake ganin a ba ta dama ta zaɓi wanda zai kula da rayuwarta wanda zai samu mata da farin ciki a rayuwarta ita ma kamar yadda kowace mace take samu a gidan mijinta na san ba za ta samu a gidana ba wannan shine dalili umma ina cikin halin jinya da ban san ranar warkewata ba majinyaci jiya fa kace to a ita ma a majiyaci majiyaciya ce a cikin soyayyarka ta ce ta ji ta gani za ta iya zama da kai a duk halin da kake ciki hmm? to menene abin ki a gurin wannan yarinyar ka gaya min yarinyar nan wai me ta rasa hmm? me aka fita kyau ko kuma kyakkyawan nasaba hmm? ilimi ko kuma tsafta ka gaya min ɗaya daga ciki abin da yarinyar nan ta rasa ni yanzu babu abin da nake so fiye da in ga kaya aure dole ne abu umarni na a zauna lafiya magana auren nan ita ce dahir a yi aure za ka samu kwanciyar hankali za ka samu ka fita daga cikin dukkan wannan faman da kake fama da shi a cikin zuciyarka an yi abu sai ka yi haƙuri mana ƙaddarawa ta bari dama an yi mu da mu wuma a duniya ne so da yawa mutane suna samun abubuwa suna ƙauna suke rabuwa da su kuma su haƙura munan duk mun rasa iyayenmu amma mun haƙura hmm? irin wannan abu ka ɗau abu ka ɗora a ranka kamar a kanka aka taɓa yi to a kiyaye da abin da nake so dan na ga nayi ma uzuri nayi ma uzuri kana nema ka kai ni mukura to ba zan lamunci wannan abin naka ba magana auren nan dahir sai an yi shi shine zaman ka lafiya shine samun kwanciyar hankalinka yawwa yadda iyayena suka banni ni ma na ga mm, mm, mm, ya'ya ina fatan kai ma kai ya'ya in ga jikoki ha ki hakuri hakuri na shine zama lafiya kai aure shi nan magana shi nan barin shiga ciki ka je ka yi tunani ka yi tunani ka shiga cikin nutsuwa ka kaji na gaya ma yawwa a yi tunani ka je ka yi tunani haba wani irin naci ne wannan Ina faman nuna ma kana mm, mm, mm, kana kana kana faman kauciya ana ga annabi kana faman rantsa idanu abu ya faru a yi haƙuri na make cikin zamani cikin alaƙa ta so ashe. A zuciya ta kayo da shi, ƙwaya ta son ka na ƙyanƙyashe. Kin zama tilo cikin mata zaɓi da rina. Na zama autar mata kaban kulawa. kina ji kina gani duniya tana so ta raba ni da ke ko amma ba laifinsu ba ne ki ne San da hutawa. A'a. <laughs> Yar umma. mun zauna mana. An fito kenan. An fito umma. To dama ina son magana da ke. To ai gani umma. <laughs> Wato so nake in ji yaya ake ciki ne game da al'amarin da yake tsakaninki da ɗan uwanki. Ya kike ganin al'amuran sun ɗan canza ko kuma yaya? kayya umma lamarin ya sai dai a sha'ani to kamar yaya me yasa kika ce haka har yanzu babu wani canji akan yadda kika sani gaba ɗaya na karaya gani nake ba zan taɓa mallakar yaya a matsayin mijin aure na ba <laughs> Kar ki ce haka kin ji ko ki kwantar da hankalinki wannan wani ɗan jinkiri ne ai ba a fi da rai daga rahamar ubangiji kawai mu ɗauka dai wannan jinkiri ne kuma daga Allah ne saboda haka abin da nake nake gaya miki kullum shi zan ƙara gaya miki ki ja mara ki sai kin jajirce kin ɗauki aniyar juriya ki kuma tsaya tsayuwar daka akan ganin lalle ilalla sai kin canza masa ra'ayi anya ko umma zan ga wannan rana akan ido na menene abin mamaki a cikin al'amarin ubangiji kwata-kwata zuciyarsa ba ta tare da har yanzu ji yake kamar bilkisu za ta dawo a tare da shi Kar ki ce haka shi ƙaramin yaro ne ko kuma mahaukaci ne shi ai ya san daidai da rashin daidai kuma ya sani sai ba a taɓa mutuwa an dawo ba ko kuma shi a kansa za a fara a'a kina ji Ki kimin alkawari za ki kasance tare da shi kuma za ki kasance mai share masa hawaye ki mantar da shi rayuwarsa ta baya ya fuskanci gaskiya kuma ya karɓi ƙaddararsa ke nake saurare sama'u kada ki ce min ba za ki iya ba idan har kika ce da ni haka to kin tabbatar zan karyata soyayya da kike ikirarin kina yi masa tun kina karama na miki alkawari umma zan yi kokarin tabbatar da haka matukar ina da numfashi na zan kasance a tare da shi kuma zan ba kulawa fiye da tsammani abin da ya kamata kenan haka kuma nake so yarinyar kirki Allah ya miki albarka Amin umma Allah ya tabbatar da wannan ƙauna taku Amin Allah muna dab da ganin wannan ranar da izinin Allah kai koluwa kaɗai kin zarce wa mata. Haske na almuru mai haska ke zuciya ta. Barin firar kake ɗaya kewa. Hasken alfajar duhu na zuciya kai yaye. kuwa Sunan ki koyaushe baki nake yin lazumta, jiki har da zuciya ta san kike sarrafa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam Abokina, har yanzu dai baka daina sawa kanka damuwa ba? Wannan lamarin ya kamata a ce ka cire shi daga zuciyarka. Bilkisu ta tafi. Ba za ta sake dawowa ba. Amsar kenan. Kai da Bilkisu sai dai a mafarki. Na sani. Yanzu haka ba abin da zan gaya maka shine. Na yadda a aure Asma'u. Amma ba can Asma'un da ka sani ba. Ɗaya Asma'u 'yar uwata. to ya aka yi haka kuma ta faru sanin kanka ne duk duniya ba da kowa sai mahaifiyata kuma wajibi ne biya ga iyaye ba zan iya bisu da umarninta ba ita ta buƙaci haka ta yi min tayin farko na nuna bani da ra'ayi ta sake bani tayi na biyu a matsayina na ɗa mai neman albarka Bayan da za a yi ranta ya ɓaci kuma in tafi a haka ba tare da neman biyayya ba na san ba zan ga daidai ba wannan shine karka daɗa karka raga hakan ya sa na yadda zan yi aure amma ba don soyayya ba kawai don bin umarninta don kawai in kyautata mata ko kai fa ni na sani dole ne mamaki yadda na ga ka kafe kan cewar ba za ka auri kowace mace ba bayan bilkisu ta bar duniya dole ne mamakin haka na san cewar zafin so ne ya haifar maka da makancewar zuciya to amma ka sani umma ba za ta taɓa maka zaɓi wanda zai zame maka damuwa ba salamu ina taya asaba ujaji domin za ta yi rayuwar aure wadda babu farin ciki a cikinta ba ta da koda kaso ɗaya daga cikin goma na zuciyata mallake zuciyar bilkisu ce ba na jin zan iya wa wata wani bangare a cikin zuciyata na soyayya da haka da a ce taiwa kanta adalci da ba ta yi da a wani nama. saboda ba ta samu abin da sauran mata suke samu a gidajen mazajen su ba wannan ba wani abu ba ne ina ga tunda tana son ka za ta yi haƙuri da zama da kai da ɗaci da zaƙi da daidai da ba daidai ba kwana a tashi wata ran zuciyarku za ta zama guri ɗaya lokaci ne zai tabbatar da haka wani lokaci ne wannan kake tunanin sa salam lokacin da Allah zai haɗa zukatan ku a guri ɗaya Allah ka ci ba da ja amma ni dai ban san lokacin ba ya Allah Allah na roƙonka Allah ka san abin da yake cikin zuciyata ya Allah ka dube ni Allah bawan ka ne kai nake bauta Allah kai ne masanin sanin sirrin zuciya Allah ka sani ina son matata kai ka samu son ta zuciyata ka ɗauke ta ko baka cire min son ba Allah hikimar ka ci Allah ka zama min abin da ya fi alkhairi a rayuwata Allah ka dube ni Allah na baka zai Allah na kaskantar da kai a gari ka ya Allah كان أنه محمد صلى الله عليه وسلم ikon Allah. An gama aikin ne kika zo nan kika tsaya ina ta magana ba kya jin me nake cewa? Umar shi kika ƙara so. Ai ba za ki san na zo ba. Kin zo kin tsaya anan kina ta faman dogon tunani. Sama'u. Abin da nake so in gaya miki. Ki yarinya ce. Ki rage wannan dogon tunanin naki. Ko ba don komai ba saboda lafiyar ki ma. Kin san ko tafi komai muhimmanci a rayuwa. Haka ne Umma. To amma ya zan yi? abinda nake ji a raina ba da ikon dakatar da shi da zan iya da na yi ko don na samu dalilin murmushi akan fuskarki akan yaya hamza na sake tabbatarwa masoya suna fama da zugi da daɗaɗi a ciki wani lokaci sai in ji kaina ya min nauyi ba na samun farin ciki sai zafi a cikin jikina kamar ana rura min wuta umma dakata malama kauna kafin ki ci gaba da bayananki yana da kyau ki saurare ni ki ji albishin ɗin da na zo miki da shi domin ko na san zai miki daɗi. Wani albishir ne wannan umma da har ke tunanin zai kore min damar da ke cikin zuciyata. Hmm, na sani kuma ina da yaƙinin zai miki daɗi. Zan so in ji wannan albishir ɗin. Da na kira shi da suna mai daraja. Saboda duk abin da zai mantar da ni halin da nake ciki, to lallai girmansa ya kai a jinjina masa. Kina da yaji na. <laughs> to yayanki ya buga mun waya ya tabbatar min da cewa ya amince da maganar aurenki. Umma! Shi yasa na sanar da ki. Sannan mai shawarar wani lokaci ya kamata mu tsaye da lokacin bikinku. Umma da gaske kuma farki. Ba farki kike ba. Ina tabbatar miki da cewa ido bi ne. Kai, Allah na gode muku umma na ji daɗi. Na ji daɗi umma. kai alhamdulillah daɗi kai sujada ka miƙa wa Allah godiya sai tsalle za ki rungume ni kina ta neman tun kuɗe ni ma ni in faɗi to alhamdulillah da Allah mun gode ma na san matata na san matata na san na san matata na san matata na san matata yaya yaushe ka dawo yanzu na dawo sanda zuwa yaya amma kuma gashi ban gama girki ba gashi ka dawo dan Allah ka dan jira yanzu nan zan gama zan karo karfin gas din ma saboda in sauri in kama ka ba komai na gode ah yayi saboda kai fa ne girkin ai dole ka ci nawa ya fi na koyaushe daɗi saboda kai ne fa saboda in faranta maka ranka saboda yau rana ce ta musamman kai ki samu damuwa haka ma na gode sosai da kokari da ke na ki kula da ni kuma ki samu da farin ciki a gare ni ya idan Allah ka daina mun godiya ba godiya tsakanina da kai kai yayana ne sannan kai ne mijin da zan aura ba godiya a tsakaninmu to haka ne ita godiya wani abu ne mai kyau Allah subhanahu wataala shi halicce mu in yi mana ni'ima shi da kansa yana so mu gode masa domin mun gode masa ma ƙara mana yake harashin alkur'ani mai girma yake cewa in shakartun la'azidan lakum wala in kafartum ina azabi la shadid wato ma'ana Allah yana nufin idan aka gode masa yace sai ya ƙara idan kuma aka kafarce masa yace to azabarsa kuma na da tsanani da haka da na yi godiya a bisa abin da aka yi min ban yi laifi ba gaskiya ne na gode na ji daɗi yana mai ilimi gaskiya na more miji ina so da ma mai magana da ke ki gaya min abubuwan da kike da bukata in ya so bayan da lokacin da zan iya zuwa sai sai wani abu sai na baki kuɗi sai ki je ki sayya saboda maganar auren nan ba na buƙatar wata hidima yaya matakar na same ka burina ya gama cika ke fa mace ce kuma mata ba su da abin da suke so sama da biki ba ta yadda za a ce bikin ke zuwa ce baki da buƙatar wani abu biki ba na tantabara ba dole kina buƙatar wani abu da zaki yi da ki faɗa min kawai abin da yake so zan baki ko menene insha Allah kai kai dai ka ishe ni kai kaɗai nake addu'a duk sanda na kai goshi na ƙasa addu'a nake Allah ya bani kai to Allah ya bani kai me kuma nake buƙata babu kai dai fallon kwal ka ishe ni rayuwa cikin farin ciki ki faɗa mu ka san me nake so kai nake so ki samu yanzu dai ki faɗa kawai barin da koyata, sai ki gaya mu account number din ki sai in saka miki kuɗin da zaki yi da ma da shi Allah na gode maka Allah na gode maka da ka ansha addu'ata ka bani wanda nake so kuma farin ciki na Allah ka nuna mu wannan ranar Allah na gode maka na zammake kin zammani cikin alaƙa ta so ashe a zuciya ta kayo da shi ƙwaya ta son ka na ƙyanƙyashe godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya sake nuna min wannan rana ta rayuwa ta karo na biyu ina gode wa Allah kuma ina fatan Allah subhanahu wataala ya tabbata mana da dukkanin alkhairin da yake cikin wannan al'amari ya kuma kaɗe mana dukkanin shari da fitintunu amarya an ce ba kya laifi sai ki bude fuskar taki ko kuma dai ni ne kamata in buɗe da kaina na ki ci. na zammake kin zammani cikin alaƙa ta so ashe Birkisu Na'am ango na kai mamaki ba mamaki nake yi ba Bilkisu kawai dai ina gode wa Allah ne da ya sake damun da ke cikin rayuwata kai haƙuri kina wahalar da zuciyata Bilkisu me yasa bayan kin san cewa idan baki rayuwa ta ba za ta tafi ba kar ka jefe ni da kalmar rashin adalci ka sani na sani duniya ma ta san irin san da nake maka kuma ba za mu rabu baka daga cikin mutanen da zan iya numfashi ba tare da kai ba na sani hakan ba za ta yiwu ba ko da kuwa mafarki ne saboda ni ba kaddarar ka bace me kike so ki ce da ni ya maka nisa ba za ka iya tadda ba duk tsawon tafiya sai wata rana bilkisu bilkisu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na amince ka kira ni da suna bilkisu tunda shine a cikin bakinka na yarda a siyo rago a canza min suna koma da suna bilkisu tunda ni mallakin kacce ki haƙuri me yasa kake bani haƙuri saboda zaman kaɗai ce ba ni da damuwa matukar zan amsa sunana a matsayin matarka ba ni da cu matukar zan zauna a gidanka a ɗakinka sannan a matsayin zaman aure a ƙarƙashin inuwarka don haka na amince da abin da kai na karɓa na gode allah miki albarka Amin. Hagode sosai. Kin kai konuwa ke kaɗai kin zarce wa mata, haske na almuru mai haskake zuciya ta. Barin masori, firar kake ɗaya bake. hasken alfajar duhu na zuciya kai yaye kowa. Sunan ki ko yaushe baki nake yin lazumta, jiki har da zuciya ta san kike sarrafa ta. Soyayyar ka na girmama ta kamar sarki da baiwa. na bi bidar yanci a san ka ko zammace wa abinci na ruhi sanki ne jarumata ni dai na yi dace da kikan zamanto matata Assalamu alaikum salam. Lafiya lau. Ba gajiya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Na kasance cikin farin ciki da na ganku haka a tare. Kai, abin da za a ce da Allah sai dai godiya. Wato wannan shine tabbatar min da cewa Allah ya amsa addu'ata. Allah na gode maka. Allah shi ne abin godiya. Umma hakika na yi kuskure a baya. Sai da na zo na ta tunani sai na ga cewa abin da na yi ban kyauta ba. a matsayin ki na mahaifiyata ki dinga min tayi ina cewa a'a amma dai wannan duk wani al'amari ne ya riga ya wuce insha Allah ina fatan kuma ba zan saki saba miki ba kuma na roƙon alfarmaki to Allah ki yafe min duka abubuwan da na miki na kuskure aba alhaji magajin alhaji wato hamza ni dama ban kullace ka ba saboda duk tunda abubuwan nan suka taso a koda yaushe uzuri nake maka da na san ba halinka ba ne ban taɓa cewa ka yi kaza ka bijire min ba saboda haka babu wani abu a cikin zuciyata ai soyayya ce so kuma yana sa abin da ya wuce tunanin kama saboda haka wannan al'amari ya wuce sai dai mu yi wa Allah godiya Allah kuma ya tabbatar mana da alkhairi amin ya rabbal alamin amin tabbas so shi ne domin ni kai na kasa gane ma ina na dosa nake kuma kuma ma shi da cikin lera amma dai na fata Allah subhanahu wa ta'ala zama abin da ya fi alkhairi a rayuwata Allah kuma gyara mana kurakuran na gode sama'u Allah ya miki albarka ke kika kawo mana farin ciki cikin gidan nan Allah ya tabbatar da ku cikin alheri amin umma amma gaba ɗaya nasara ake ce kika kawo ta Allah ya saka miki da alkhairi amin amin yanzu abin da nake so da ku sai koma ciki ku zauna ku karya ga abinci can ya gama in mai aka kika mana girki da kin bari na jira <laughs> ko fa ƴaƴana ne ashe mutum zai yi wa ƴaƴansa wani abu mm, mm, mm, na karramawa a ce dan me yayi yau ɗaya dai haba umma ya za ki girki da kin bata yi, bai kamata a ranar da ke ba a haba amarya ce fa ai ina cikin farin ciki da godiya ta huta tukuna da za ku bani ma ba sai na yi sati ina yi mata ba subhanallah wani mutum Allah ya kiyaye kuma ana ƙara lafiya Allah ya ƙara nisan kwana Allah ya ja da ranki Allah ya saka miki da alkhairi shikenan ku ka manta ba kai wala hada ba assalamu ana ta sauri za a fita kai da kai kake da amarya kake ta saurin fita hakan nan ina ganin barin fara yin sallah domin kada in fita kuma wasu uzur su ke ne lokacin tafi cikin bari wasu barin da kuma sallah kamata ki daina aikin nan haka Dan Allah dan annabi ki bari ni fa aiki na ne sannan na saba ko ba yanzu ba ni ce nake da haka ki kwantar da hankalin ki bar in ci gaba da aiki na haba umma mu fa 'ya'ya ne sannan kullum albarka ku muke nema ya kuma za a mu zauna a ɗaki ki dinga mana aiki dan Allah ki bani in ci gaba da yin aiki na saboda in samu ladan yi miki aiki umma mu muke neman falada dan Allah ki bari umma haba wannan wace irin rigima ce hmm? ai ni babban buri na ku zauna zauna ki samu masa da nutsuwa ki samu masa da kwanciyar hankali ku ji daɗin rayuwar ku dan wani lokaci ne fa aikin nan ba ko kuka ce ba za ku yi ba in je in yi ni na sa kaina kuma aikin girki mace ai ko komai tsofanta tana yi <laughs> baya gagarar ta aikin girki ba a gagarar ya mace hmm? menene a ciki wato asama'u ni ala kulli halin ba abin da zan ce da ke sai shi albarka wato ke ce tauraruwata saboda ba ko ba dan komai ba na kawo miki zaɓi na kika amsa kika karɓa kika runguma hannu biyu to ni ko yarinya mai zan ce da ke ai idan ba dan ba za ki yadda ba kuma shari'a ba ta yadda da hakan ba ai ni zan iya ɗaukar ki in kai ki miki wanka in gyara ki ki komo kamar 'yar jaririya a hannuna Allah nake gaya miki baki ji yadda nake jin farin ciki ba kasancewa yadda wannan al'amarin ya kasance ina mai cike da farin ciki kasancewar ku a haka Allah da ya muku albarka amin umma na miki alƙawari in Allah ya da farin cikin da ke gani yau zai ta ninkuwa ya ta ninkuwa har sai ya manta da wata bulkisa a cikin rayuwar shi in Allah ya yarda zan saka shi cikin farin ciki ubangiji Allah ya tabbatar amin ya Allah ki sama masa da nutsuwa hankalinsa tunaninsa ya dawo daidai ya yi haƙuri da zancen tunanin waccan mata da Allah ya karɓi kayansa ki zama ke ce uwa ƴaƴa ƴan jikoki a gare ni Amina Allah yanzu shi ne muke ciki ya idar da sallar ya idar da sallah yanzu yana mana addu'a kin san shi umma yana ta addu'a tun ɗazu yanzu abin da nake so da ke kin ga aikin na kusan ƙarasa saura kaɗan ki koma ki je idan ya gama addu'o'in nasa ku zo ku same ni a falo mu zauna gaba ɗaya mu ci abincin ni ai ban na shigo ɗakin amare ba <laughs> bari kira shi ta zuba angwanci ai ni ina cikin farin ciki yanzu ki je ku taho <laughs> ki je ki zauna ya gama addu'o'insa a tsanaki sai ku taho yawwa Allah na gode maka ka bani farin ciki Allah karka kawo wani sanin da zai rama da shi kai kaɗai nake da shi a duniyata kai kaɗai nake tsoron rasawa a duniyata saboda kai kaɗai na taɓa ganin irinka a duniyata ya Allah ina roƙonka karka kawo wani sanadi na rabuwata da wannan bawan Allah idan haka ta faru komai zai iya faruwa Allah ka sani ina son shi sarki Allah ya bani miji mai addini Allah ka mantar masa da kowa a duniya ka tsayar masa da ni a cikin zuciyarsa ina son ka mijina ina son ka habibina hakan ina ta jira na ce kun yi bulan bukwai a ciki ina ta jiran ku shiru kuma kin san halin mutumin naki yana ciki yana ta addu'a yana ta addu'a kuma ni fa kosawa ne wallahi har yanzu fa bai idar ba eh ko sai Allah wato ki ce addu'ar yake ta yi to kin san wani abu ba mamaki addu'a yake ta yi yana ƙara gode wa Allah da ya masa wannan baiwa kin gane ne akwai abin da za ka so shi sai zama ba alheri ba ne a tare da kai akwai abin kuma da za ka ji ba ka son shi sai kuma ya zamo shi ne alheri a tare da kai gaskiya ala kulli halin dai haƙuri shi ne mafita domin Allah yana tare da masu haƙuri kuma shirin kuma ƙaddara ai imani ne saboda haka ke dai yanzu ke ce za ki ƙara ƙoƙari ki ƙara jajircewa wajen ganin kin sama masa cikakken farin ciki haka ma muna godiya ga Allah yawwa sai kin ƙara ƙwazo sosai da sosai haka ne umma ni kaina na ga fa'idar addu'a jiya wala a inda ya shigo ban yi tunanin zan samu farin cikin sa haka ba da safe amma ka muka tashi lafiya kalau na sa masa makilin a jikin brush ya ɗauka ya yi na kaɗa mishi ruwan wanka ya yi amfani da shi na yi mamaki fa na zaɓo masa kayan da zai sa da ya fito kuma su ɗin ya sa hula ma fa ni ce na zaɓo mishi ya sa na fesa mai turare kuma yana farin ciki abin ya min daɗi sosai da sosai to kin ga da kika ji daɗin nan ji daɗin nan ne ma haka nake samun kaina a cikin farin ciki domin samun nutsuwarsa shine farin ciki na kin san wani abu wato shi Hamza mutum ne mai biyayya tun da muke da hamza ban taba ginda ya kara mu ce kai ya ketara ya ketara min ba bai taba tsallake umarni na ba amma ki duba ki ga wani sanadi ya sa ya tsinci kansa a cikin wani al'amari wanda har za ka ce hamza ya abu ya ce mm, mm, mm, shi ba haka yake so ba ai kin san al'amari ne daga ubangiji saboda ba mu muka kanmu ba idan da kafin faruwar wannan abin an gaya min cewa hamza zai tsinci kansa a cikin wannan yanayin zan ce a'a shi ma da za a gaya masa ba zai yadda ba saboda hanzade yana da ilimi na addini da na zamani ya kuma san lalle ilalla ai ba a yi mu dan mu rayu ba dole ya san zamu mutu amma ki duba ki ga yadda mutuwan nan gaba daya tarwatsa tunaninsa to wannan wani al'amari ne daga ubangiji waƙi a ce irin ƙaddararsa kenan muna fatan ubangiji Allah ya sa ki zama ke ce da da zaki wanke kwakwalwarsa ta duk wani gurɓataccen tunani ya fita daga cikin zuciyarsa kin ji ko ni kuma na miki alƙawari. insha Allah zan jure duk wani abu da zai dan in ga na kyautata masa yayi farin ciki farin cikin kowa ya dawo gaba ɗaya insha Allah to ina godiya Allah ya miki albarka yanzu abin da nake so da ke ki koma ki je ki zauna ya karasa addu'ar ki ku shafa tare sai ku fito na san matata na san matata na san na san matata na san matata na san matata na san na san ma na san matata action shekara shigowa ba gaskiya akwai matsala yan ci zan sake ta kuma amma da zai ci da gudu ce wannan shirya wani aka kawo to na muje za action to da shi kuma wurin ce ki sauri ta ka. sauri kashi kar ku taba wani abu yana taba za a cin shaɗin zai lalace kuma bangon ita kuma ta daguran sama ya fin ki zauna a'a ko a ba ko ne na ta zauna hmm. babu wani ina sani yanke su ne Na biya nan ɗin zake tsayawa. Na zama amarya. a nan. Haka eh, kike so? Kirfi bai yi sauri kar ki kawai kar ki canja ba wasu abun ya motsa Yara ma ya kawai aka ce. Amma sai ta maso da Ki daga kai yayi. Sorry fa idan wannan abin ya motsa abin da muke duk an ba ta da

zan maka na maka nisa na maka nisa <laughs> ko ina gun aiki na kan kosa na koma ga matata da na ganta haske zai cika kalbi kalbina matata ta min zantika na soyayya na je na ta bita idan tana zance murya takan tausasa ta.